sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali farin cikin gabatar da wannan shirin. Muna tare ne da Alhaji Kabiru Tanimu Turaki, ministan ayyuka na musamman, wanda kuma shine shugaban kwamitin neman tattaunawa da samun hanyoyin magance kalubalen matakan tsaro a Najeriya. Idan kuna biye da mu, minista Turaki ya fara amsa tambayoyin da Malam Saminu Musa ya yi lokaci ya ƙure. A saboda haka ga Alhaji Kabiru Turaki da amsa akan batun sassauci da ya kamata a yi na matakan tsaro albarkacin wannan wata na azumi mai tsarki da shi Malam Saminu din ya yi. Magana kuma sassauci saboda yin ibada da kiyamun laili magana ce wadda insha Allahu hukuma tana dubawa. Mu a kwamitanci na yi bayani a baya cewa da muka je da aka yi wannan zancen mun yi magana da kwamandan jpf wanda yake kula da jihar yobe kuma ya ce eh za su duba yadda hali ya za su daga su waye mutane sauƙi kamar yadda ake yi a jihar borno aka daga abun daga karfe shida ya koma karfe takwas daga karfe takwas ya zai koma karfe tara kuma idan ci gaba da zaman lafiyar nan da aka fara samu ya dore ina tabbatar maka saminu da sauran jama'a cewa ba abun mamaki ba ne watakila a zo a kashe zuwa sha biyu ko karfe ɗaya ko karfe biyu ma domin mutane su samu sararin samun gara da za a samu ta hanyar yin ibada a wannan wata mai tsarki insha Allahu za a yi amma abin da nake so a fahimta a kowane ɗagewa da za a yi ko sassauci da za a yi zai danganta ne daga wuri zuwa wuri zai danganta da kuma yanayin da ya kasance domin idan an samu barazanar tsaro a wani wuri to ya kamata a fahimci cewa sassautawa da za a wannan wurin zai bambanta da irin sassaucin da za a samu a wurin da ba a samu wannan barazanar ba insha Allahu abubuwa ne da za a ci gaba da dubawa daga lokaci zuwa lokaci kuma jami'an tsaro kamar yadda aka ba su umarni kamar yadda muka tattauna da su ba na raba ɗaya biyu cewa idan hali ya yi za su ɗauki matakan da za a kawo mutane walwala da sassaucin wannan matakan da aka ɗauka na tsaro. To malami na gaba daga Bauchi, bismillah da tambayarka. ka. Salamu alaikum, suna sunana Adamu Muhammad daga Bauchi. Tambaya ta shi ne a wannan shugaban kwamitin sulhurin nan. Yanzu ya kai wata uku ba mu samu wani ɗan ime ake ciki ba har yanzu shiru. Ba wani ɗan abubuwan da ake dan faɗawa mutane. su san ana yi ko ba a yi. To Malam Adamu Muhammad idan kana sauraron wannan fili na sai bango ya tsage a rana mai kamar ta yau da muke gabatar da shirin. Bisa bayanan da ministan ayyuka na musamman Alhaji Kabiru Tunni Muturaki ya yi akan tambayoyin da aka masa to ka san ko ana yi. Gashi kuma har an samu nasarar kulle yarjejeniyar samun zaman lafiya da kungiyar Boko Haram. To malam na gaba bismillah da tambayar ka. To, da farko Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. Sunana Ya'u Yakubu Yobe daga Mubi Fusami, karamar hukumar Fika, wanda aka fi sani na da Babaji, mazaunin garin Abuja. Wai shin wannan ƙungiya ta Ahlul Sunna lidda a wal jihad. Hakan dai a bata dai a matsayin ƙungiya ta Ahlul Sunna. To, ni dai ɗan Yobe ne, sannan an kafa mana wannan dokan ta ɓaci. To, dokan ta ɓaci nan da aka kafa mana na farko farin farko an kafa an ce zuwa tsawon wata uku za a ɗauke za a janye wannan doka mun zo an ci wannan watanni ya ƙare tafiyar bata sauya zani ba alhalin muna kallon al'amuran sun saitu amma kuma ba a kwashe jami'an tsaro da aka je aka watsa ba to wai shin suwa suke da hurumin kwashe wa'annan sojojin da aka je aka jibge su mai girma minista tambaya ta ta gaba sojoji sun tafi da 'yan jarida garin maiduguri wasu sansani wanda ƙungiyar boko haram suka kama da sunan wannan sansanin nasu ne har sojojin nan 'yan jaridan nan sun gane wa idansu munanan abubuwa na kariyan kai wato ma'ana kororo roba. To, minista wace ansa za ba wannan malama? To, malam yawo ah, na ji tambayar ka. A tsarin doka musamman ta mulkin da ake na demokradiyya na shugaban ƙasa mu cikakken iko irin wanda muke da a Najeriya yanzu. Shugaban kasa shi ne yake da alhakin kafa dokar ta ɓaci. Amma idan ya kafa to dole ya je nemi amincewar majalisar da cije da majalisar wakilai. Ya yi musu bayanin dalilan da ya sa yake ganin akwai barazana akan tsaro a ƙasa baki ɗaya ko a ɓangaren da yake so ya kafa wannan doka. Eh. Saboda haka alhakin janye wannan dokar ita ma ta shugaban ƙasa ce. Amma abin da nake so a yi bayani a koyaushe. Idan an sa dokar ta ɓaci, ana sawa ne ba don ana son a takura wa al'umma ba. Ana sawa ne domin gwamnati ta samu dama ta ɗauki wasu matakai na musamman waɗanda za su zama kuma na gaggawa waɗanda watakila za su iya shafar walwalar jama'a. Amma burin abun ko manufa ita ce a samu ƙarin tsaro da kare dukiya da haƙƙi da kuma rayuwar jama'a misali lokacin da muka je a zagaye jihar yobe mun yi magana da shugaban jtf wato kwamiti na tsaro mm. na haɗin gwiwa muka yi masa magana da cewa a mutanen yobe suna yin korafin cewa suna son a ɗage lokacin da ake sa misali rashin fitowa kamar kofi kenan. Eh, eh. Domin a Maiduguri an mai da shi da karfe shida an sassauta shi zuwa karfe tara. Amma a Yobe yana nan karfe shida. Ansar da ya bamu a kwamitanci shine ba wai ba za su iya yin haka ba ne. amma a duk lokacin da aka samu wasu hare-hare guda biyu na kwanan baya da aka yi ɗaya ma na kwanan nan wanda aka yi a wata makaranta da aka kashe su ɗalibai an samu ne domin jami'an tsaro sun yi yunkurin ɗaga lokacin daga karfe shida zuwa karfe tara ya ce saboda haka ne domin su yi ma amfani da su suka sake dawo da lokacin da mutane ba za su fitar ba zuwa karfe shida ma'ana a kowane lokaci aka sa wannan dokar ta ɓaci to ɗage wannan dokar ko da yake alhakin shugaban ƙasa ne amma sassauta shi alhaki ne na jami'an tsaro da suke wannan wurin waɗanda kuma aka sa doka domin su samu ƙarfin gwiwar su ya amfani da wannan damar su kare hakkin mutane yancin mutane da rayuwarsu da dukiyarsu hmm. ma'ana da zarar su jami'an tsaro da suke aiki a wayannan wuraren da aka sa wannan dokar suka gamsu cewa hali ya yi da ba ma wai za a sassauta lokacin da ya kamata a riƙa walwala ko ana zirga-zirga ba a'a ake bukatar a ɗage dokar baki ɗaya za su yi bayani bin shugaban ƙasa wanda shi ne babban kwamanda na abin da na sojojin najeriya eh, gaba ɗaya saboda haka shi kuma zai amfani da wannan damar da yake da wadda tsarin mulki ya bashi ya ce ya ɗauke ya nemi shawarar ah, majalisar wakilai da majalisar ah, da tijawa ba mm. so idan aka bi a hankali idan su jami'an tsaro suka gamsu cewa sun yi maganin matsalolin nan da suke kawo barazana a kan tsaro a wuraren nan musamman a jihar ka malam ya'u yakubu ta yobe to ina tabbatar maka da cewa za a ɗage wannan dokar domin mutane su ƙara samun walwala su ci gaba da yin harkokinsu kamar yadda suke yi kafin a sa wannan dokar ta ɓacin. To madalla a mai tambaya na gaba bismillah. Ɗan kare ne, suna na austin tenzu a jihar bauchi tambaya ta shine wato shi a amnesty da state of emergency da aka declare na kan jihohi guda uku na arewa maso gabas din nan menene ne manunsa saboda na mun san cewa idan an yi wannan a declaration din nan gwamnoni da su kwamishinoni duk aka watsar da su din a zauna a sasanta da kyau da kyau amma su waya na an bar kowa na cin garinsa yana shan ko kunun nasa a cikin walwala nasa talakawa ne suke shan wahala to me amfanin shi mms din da ake magana ko da declaration of uh, state of emergency din menene ne amfanin sa to kai ma malam akwai wanda yayi yi tambaya makamancin taka saboda haka ka ci gaba da sauraron wannan fili na sai bango ya tsage a duk ranar alhamis domin jin amsa da ministan ayyuka na musamman ya bayar. To lokaci ya fara ɗaga mana hannu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu Alhaji Kabiru ta nema Turaki ministan ayyuka na musamman kuma shugaban kwamitin yin shawarwarin hanyoyin sasantawa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage.